بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المكلف رحمه الله وهذا أصل عظيم من من أعظم ما يجب الاقتناع به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة إرادة الذين يريدون وجهه فإنه قد دخل بسبب إكمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله حتى يسيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والقلوب الذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل الغلو في الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم من بار الأبدان لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى وقد تكلم وقد تكلم الفقهاء على وجود الكون على من يتصل غيره في الباطل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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci na Mojibbo a nan kofar Kaura jihar Katsina a wannan yammaci na ranar Talata da Laraba a yau biyu ga watan Muharram هجرة تم الزوء صلى الله عليه وآله وسلم بزوطة تكريم إلى ثلاثين كما وانا يزول لدى ثلاثين جوات الشعب يمشي كرة ميلادية جنوبية تكون أولا مثل سينا مدمى كوماكو أتكين كرة الثالثة بيتولى التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر أمشاك مال من شيخ الإسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيميه الحراني الدمشقي وانت يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا da hudu na kafin mu fara fassara maganar shekul islam ibn akwai tsokaci guda biyu tsokaci na farko dangane da abin da yake faruwa a halin yanzu a falastin a gaza kowa ya sani duk duniya ta sani irin ta'addancin da yake faruwa da 'yan uwanmu musulmi da kisan jilla da kisan tsare dangi da isra'ila suke wa musulmin falastinawa a gaza ba tare da lallabewa ba tsakanin namiji ko mace yaro ko babba tsoho ko kaskarfa mai lafiya ko mara lafiya yadda take musu kan mai uwa da wani har zuwa yanzu an kashe mutane ɗan yunwa wanda duk alkalamin littafin da za a faɗa shaki faɗin a bisa abin da ake da tole don wasu wakil ma ba a gano su ba har yanzu saboda haka ana faɗar abin da ake tsammani ne ce wajen mutum dubu da wani abu waɗanda suka mutu wajen mutum dubu a wajen mutum dubu da ɗari shida ko da ɗari bakwai waɗanda aka jikita wanda duk shatifa da ake yi amma alal hakika adadin waɗanda suka yi shahada a wannan wato hari na tumasanci na dabbanci na rashin insaniya wanda isra'ila take kaiwa falastinawa adadin babu shakka yana da yawa kwarai da gaske da waɗanda suna nan rai kwakwai musu kwakwai a kowane lokaci suna iya su mutu saboda miyagun laifuka raunuka da aka yi musu banda waɗanda aka jikita su aka salwanta rayuwarsu har abada wasu sai rasa kafafuwansu duka biyu wasu sai rasa kafafuwansu da hannayensu wasu rasa idanuwansu wato an yi musu aibin da har abada kuma ya bi su kenan waɗannan suna suna da bila dade wanda kuma wannan abu yana faruwa a halin yanzu da yarjejeniya da aka samu da haɗin baki na ƙasashen duniya ba wani abu ba da wanda isra'ila ta kaɗaita da shi ita dai isra'ila mai gantarwa ce amma ta samu goyon baya na ƙasashen duniya ta samu goyon baya na ƙasashen wannan yanki da gabas ta tsakiya ta samu goyon bayan wasu ƙasashe na larabawa ko ba komai ba yadda shugabannin larabawa a yanzu suka ja bakin su suka yi shuru kamar babu wani abu da yake gudana yanzu a duniya kamar babu wani dan adam musulmi da ake kashewa irin wannan kisan kiyashin sun ja baki sun tsoke in ka ji wata kalma can za ka ji ka kasa kasa Wasu cikin kunya da tsoro kalmar da ba za ka wadatar da ko ɗanka za ka iya gaya masa ita ce Allah wani ba a kyauta ba wanda ko ɗanka za ka gaya masa wannan idan ka ake ruwa ya maka ya faran maka za ka yi ba baka kyauta ba to a ce irin waɗannan kalmomi su ne za a ji su daga wasu kaɗan daga cikin irin waɗannan ƙasashe a yayin da muna ganin lokacin da za a kashe wani wanda ba musulmi ba ta hanyar da bata kai irin wannan tumatanci ba a wannan yanayin zamu ga duk duniya har majalisar ɗinkin duniya ana ta ainihin kururuwa kan cewa 'yan ta'adda sun yi ta'addanci an kashe wani an kashe wani kuna gani abin da ya faru a mumbai cikin ƙasar indiya ku duba yadda duk gaba ɗaya duniya ta motsa saboda abin da ya faru waɗanda aka kashe ba musulmi bane amma yanzu tun da musulmi ake cewa ake musu irin wannan ayadar to babu wanda zai iya buɗe baki ya magana sai a ce yana ɗaure wa ɗan an haɗa kai da larabawa an haɗa kai da wasu waɗanda ake tsammanin shugabanni ne na falastinawa kamar su abu majid abbas abu majid kamar su ahmad kurai da sauran waɗanda suke rike da wannan gwamnatin ta bi kanayika gwamnatin da take zartar da kudurori na isra'ila a cikin falastinawa kusan da yardarsu don ma suna jin daɗin abin da yake faruwa yanzu a bisa yadda suke tsammani a ƙungiyar hamas a can gaza ta mamaye komai da komai saboda haka yanzu isra'ila tana yaƙi da 'yan hamas za ka karkashe yan hamas ko kuma su ci gaba da mulki su ci gaba da zartar da kudurin isra'ila a wannan yanki na gaza kun san cewa gaza nan ne yankin da mafalasinawa suka fi dandazo nan ne suka fi yawa sun kai wajen miliyan ɗaya da rabi a wannan yanki shi ne yankin da ke tsakanin ita falastin din da masar domin lokacin da aka yi yakin alif ɗari tara da arba'in da takwas da wanda aka yi na alif ɗari tara da sittin da bakwai a wannan lokacin da isra'ila ta rara ko falastinawa marasa galihu marasa karfi da suke cikin isra'ila ta koro su suka yi gudun hijira sai suka yi sansani a wannan yankin yanki ne da ba shi da wani abu in banda ruwa da ake shu ba wani abin da za ka iya cewa wannan yanki yanki ne da yake ba da sha'awa yanki ne wanda baka sauro babu wani abu aka tattara su a wannan guri ya zama da akwai kam kam na yan gudun hijira da yawa sansanin yan gudun hijira da dama a gurin saboda haka nan falastinawa suka yi dandazo sauran yankuna kamar kan kan iyakar isra'ila da jordan ba su da yawa wajen dukkan gambiya inda suke cewa bank ko west bank ba su da yawa a nan kamar yadda suke da yawa a gaza to lokacin da aka zo aka kafa wannan gwamnati ta je ta layika gwamnati mai wanda aka ba bata sunfa addasiya wato hukuncin ko mulkin kai da kai na je ka da isra'ila sai a yarjejeniyar oslo da aka yi alif da yace ko da daya sau a wannan lokaci su yan Hamas da sauran wasu kungiyoyi na yan sulkuru sun ce ba za su shiga wannan yarjejeniyar ba ba su yarda da ita ba domin yarjejeniya ne da suke nuna an kwace musu duk haƙƙinsu duk abin da suke ba su tuka a kan sama da shekara hamsin yanzu an kwace musu sun yarda cewa kuma ya zama ba nasu ba sun suka ce ba za su yarda da wannan yarjejeniyar ba a lokacin siyasar arafat suka ce sun ji sun gani sun karba aka kawo aka dawo da shi bayan da ana rarakarsa a duniya da sunan dan ta'adda duk inda ya shiga a ce a kamo shi inda ya shiga a kore shi da ya yarda cewa zai bi kudurin isra'ila sai aka yarda a ba shi wannan yancin cin gashin kai da suke kira tsuntsar zafiya aka dawo da shi nan ramallah zai garbiya aka ajiye shi akan cewa shi kuma da da yarjejeniyar kan zai irka kama yan hamas yana ɗaure su yana sa su a kurkuku yana azabta su in ba ta kama ya kashe na kashewa A kan haka aka yi wannan ya zo ya ce to kowa ya zubar da makamai yanzu babu maganar yaƙi ko tunkuri ko faɗa da isra'ila ya amince da isra'ila a matsayin ƙasa a wannan yankin da ta mamaye to shekara da shekaru yana kai musu aiki har suka ga ya tsufa aikin da ya saba ya musu ba zai iya yi ba suka sa masa guma suka kashe shi dan suka ɗauko wannan abbas abu mazin wanda asalinsa wanda yana bin addinin bahariya wato ba wani mutumin kwarai ba ne ba a iya kuma ijma'in malamai ne gaba ɗaya cewa kafirai ne ban ma yana daga cikin addinin bahariya suna ganin cewa falastin haƙƙin yahudawa ne ba haƙƙin musulmi ba musulmi ba haƙƙi ne a falastin saboda haka idan yahudawa sun ce kasar su ce sun koyi laraba wanda suke nan musulmin da suke nan suna da gaskiya wanda ita ce aqidar da shi wanda aka ce shi da shugaban falastinawa a yanzu ita ce aqidar da fa a addinin shi to wanda yake da wannan aqidar ka gaya mun ta yaya zai taimaka wa falastinawa har su karɓi kasar su har su koyi da yahudi wanda yake dan kaka gida dan kaka gida to sai aka zo aka dasa musu shi a matsayin shugaba bayan an gama da yasir arfan har ma ya zama da an fara fahimta ashe yasir arfan waliyi ne bayan zuwa abbas abu majin sai aka gane a ah, ashe kai duk fara sai yasir arfan da farnarsa da tafargazar da yake yi ashe in aka kwatanta shi da abbas abu majin shi waliyi ne dan wani abin in an ce yayi ya ce gaskiya fa da iya wannan ba ai yana daga cikin ba abin da ya sa suka kashe shi a lokacin sun ka cewa wasu abubuwan fa ya ce shi fa ba zai iya yi ba don haka da suka zo suka dora shi wannan mugun azzalimin wanda shi ma da yahudan ne in ma jinsin kabila kabila ta ba yahuda ba ne ba yahudi ne iyayensa yan asalin iran ne ma amma yan asalin falastin yan asalin iran ne ma bayan haka aka zo aka jasa shi a wannan gurin akan shi ne shi ne shugaba shi zai tafiyar da al'amarin dukkan falastinawa aka zo aka yi zaɓe da hamas ba ta shiga zaɓe daga baya bayan an kakkashe musu shugabanni suka zo suka zo suka fito a shiga zaben mana a bace ma gwamnati bai kana yi kam da aka yi zaɓe duk jama'a suka zaɓe su domin su aka sani suna taimakon al'umma su suke da wasu soshi na taimakon kai da kai da suke wa al'umma aikin tallafi da taimakawa gajiyayyu da marasa lafiya su suke yi ba da magani da ba da abinci da ilmantarwa su suke yi suna da ofisoshi ɗaruruwa a cikin yankunan da falastinawa da larabawa abin da falastin suke suna taimaka musu saboda haka larabawa falastinawa sun san cewa waɗanda suke son su suke aiki don Allah su ne waɗanda 'yan Hamas ne, da suke alaƙanta kansu da musulunci waɗancan ba su da wani abin da suke yi wa mutane illa iyaka amerika da sauran kasashen turai suna ba su daloli saboda haka kullum golewa suke da sharholiya da jin daɗin su an sa musu masu tsaron su isra'ila ba ta kai musu hare-hare ba saboda haka su ban da gina kansu ba abin da suke ahmad kurai ɗaya ne daga cikin manya-manyan su kusan duk yadda bincike ya nuna matsugunan da ake ginawa na yahudawa a yankunan falastinawa shi yake sai da musu simintin shi ne ya bude gidan siminti shi yake sai da musu siminti su gina matsugunai na yahudawa masu tsatsauran ra'ayin addinin yahudanci waɗanda ko dai falastina ta zama dukkaninta ta yahudawa ko a yi mutuwar kasu haka ne a da su ko dai a rasa to waɗanda yahuda yan kaka gida daga cikin waɗancan su suke taimaka wajen ma gina musu matsugunai in an yi magana sai su ce ai akwai ranar da za su tattare lafiya nasu su bar mana kasar mu kaga sai mu gaje ga gidajen ka duba irin wannan banzan tunani da kuma rena hankalin ma wanda ake gaya wa magana saboda haka aka suka shiga zaɓe suka ci zaɓe jama'a suka zaɓe su ya zama nan gaba ɗaya majalisar dokoki ta koma hannunsu don haka dole ne su za su naɗa firaminista suka naɗa gwamnati daga nan gaba ɗaya ƙasashen duniya waɗanda suke boloko da demokuraɗiyya suke alfahari da demokuraɗiyya suke nuna su annabawan demokuraɗiyya ne irin su amerika da waɗanda suke tare da ita ga shi ne ta hanyar demokuraɗiyya ta hanyar akwati ɗin ne jama'ar ƙasa suka zaɓi hamas sai suka ce su ba su yadda ɗan ta'adda su zama su da shugabanni ba don haka sai suka ce dukkan wani taimako da ake bawa wannan yanki ko wannan hukumar kada a bata. taimako kawai a bawa abbas shi shugaban falasila amma kada a bawa firaminista da gwamnatinsa sai haka gaba ɗaya aka hana su taimako kasashen larabawa wanda ya kamata su su fahimci cewa waɗannan 'yan hamas ɗin 'yan sunkuru suna neman 'yanta su ne wanda kuma wannan haƙƙi ne da suke da shi a addinanci haƙƙi ne kuma yake nasu a dokar duniyar ma dan dokar duniya ta ba da dama duk wani wanda aka zo aka mamaye masa ƙasarsa ya tashi ya yi tsoro ya amfani da dukkan hanyoyin da zai ya koyi waɗanda suka ba mai masa ƙasa wanda ko dokar duniya ta yadda da haka babu inda aka taɓa ɗaukar ɗan tsoron da yake neman ɗanta ƙasarsa a matsayin ɗan ta'adda kuma babu wata ƙasar da ba ta yi wannan ba duk wata ƙasar da ta samu ƴanci sai da ta yi wannan ko amerika sai da ta yi wannan kafin ta samu ƴanci ta daga daga mutanen india, saboda haka su wannan abin da suke abu ne da kowa ya yarda cewa suna da haƙƙin su yi shi to amma tun da sunan musulunci suke yi kuma isra'ila suke yaƙa isra'ila kuma yan lelan amerika ce ba wanda ya sai wannan sai ya sa aka ce to kada a sake ba su ko kwani a ga ta inda za su ci da talakawan su kuma talakawan da suka yi suka zaɓo za su san cewa mai suka zaɓo wa kansu sun zaɓar wa kansu wahala za su ci kwakwa za su a taru a yi musu ukuba ta bai ɗaya tun da har sun yarda hamas da zama ita ke za ta maimakon larabawa yan uwansu waɗanda suke makotaka da su da waɗanda suke a tare da su a cikin yankin gabas ta tsakiya su taimaka musu sai ya zama tare da su aka haɗa baki wajen a ƙara sanya takunkumi mai tsanani a kan hamas da gwamnatinta aka sa takunkumin aka sa takunkumin su kuma suka rike kasam suka kisaki to shi da sai aka ce to a zuga yaran su abbas abu mazin ɗan fata kenan a zuga su su yi yaƙi da waɗannan to su kuma yan sun fi yawa a gaza don haka da fada ya kauye tsakanin falastinayen su ya su sai ya zama da yan fata ɗin da sun gudu sai ya zama da gaza ɗin gaba ɗaya ta koma a hannun yan hamas sai gwamnatin je kalayi ka ta abbas abu mazin sai suke ta rushe gwamnatin ya za a shugaba ya rushe zaɓaɓɓiyar gwamnati abu zai yiwu ba ba ya da wannan haƙƙin a dokance ce ya rushe wasu gwamnatin da al'umma ta zaɓa sai ya dawo aka dawo kuma a kafafen watsa labari ana cewa gwamnatin da aka yi wa murabus a haka ake kiran gwamnatin su ismail haniya gwamnatin da aka yi wa murabus wani irin murabus ne bayan mutane su suka zaɓa ko kuma ku kace a zo a yi zaɓen nan saboda haka sai su masar da sauran ƙasashe irin su ordon suka ce su ɗan hamad sun yi juyin mulki ka duba kuma wai sun yi juyin mulki in suna so a zauna lafiya a ci gaba da damawa da su to su mai da mulki ga masu su ma'ana su mai da wasu abu majin wannan mulkin su kuma suka ce su jama'a ce suka ga zaɓe su in jama'a su ce ba sa son su shikenan sai su haƙura amma har zuwa yanzu jama'a su suke su in wani zaben aka yi jama'a ce ba sa son mu shikenan to nan ba aka ci gaba da sa musu takunkumi watanni sama da wata shida suna cikin takunkumi ba man fetur ba magani ba abinci ba wata mota za ta shiga dauke da kayan abinci wajen yanki hatta matar ita kanta sai da ta rufe iyakarta nan na rafa ta da abin nan sai da ya kasance yan falastin sai dai su yi rami ta ƙarƙashin ƙasa su yi ramuka ta ƙarƙashin ƙasa su shiga har cikin masar 'yan uwansu musulmi da suke kan boda su taimaka musu da kayan abinci su da shi ta ƙarƙashin rami don in ba haka ba <coughs> suna zuwa daidai kan boda sojojin masar za su harbe su saboda sai ta haka suke abin nan idan aka gano wani rami da suka yi har suna shiga suna samu abin suna fitowa sai a gawa isra'ila cewa akwai rami da aka yi ana shigar da makamai saboda haka sai ka aiko da jiragen su kai hare-haren gurin shi ne da karshe dai suka haɗa baki akan cewa suna ganin kawai a bawa isra'ila birin da duk da ta janye daga yankin jazza ta haƙura saboda asarar sojoji da dukiya da suke yi ta ce ta janye na shekara guda ko shekara biyu da suka wuce ta janye daga yankin jazza saboda haka ya fi ce a baka green light ta karkashe yan hamas saboda su abbas abu mazan su ci gaba da shimfiɗa hannun su akan sauran sarakawu shi da aka bata bayan an sa takunkumi da a ga yayi tasiri ba mutane sun ci gaba da kankare wannan haƙƙin nasu ke to a karkashe su bala dan ne za a kare su da rai shi ne fa dalilin bawa isra'ila wannan damar domin su isra'ila sun fito sun faɗa karara su da yake ba sa jin tsoron kowa wuce kasashen larabawa goma suna tare da mu akan abin da muke a wannan lokaci ministan harkokin ƙasashen waje na masar yana kai kawo tsakanin falastinawa da isra'ila ya je ya yi kuskus da banu isra'ila ya zo kuma ya kuskus da shugabannin hamas su kuma isra'ila suna ta barazanar kai hare-hare na rashin tausayi da rashin mutunci har garin masar suka je wannan minista ta harkokin kasashen da wannan lafi har garin masar ta je kan mimbarin masarawa tana barazanar cewa za su yi rugurugu da gaza harkar abin da ministan harkokin waje na masar yana jin ta ba tare da ya iya ce masa komai ba ta gama zazzagin Falasɗinawa ta koma kasar abinci hankalinsa kwanci jin wannan ya sa 'yan hamas suka janye sojojinsu da 'yan sandansu da duk samarinsu suka janye su daga titi suka kwashe su daga matsugunan 'yan sanda saboda kowane lokaci isra'ila na iya kawo halahari ya zama na sun yi ɗauki wani mataki wani tactic na idan an shigo musu ta ƙasa to a nan a yi wato karan barka din to ganin haka sai aka tsara haɗa baki da gwamnatin masar a kan cewa su yi yadda za su yi dabara a fito da 'yan hamas domin in an zo kawo muka hare-hare a same su a fili a karkashe saboda haka sai suka buga musu waya sai suka ce mun gama tattaunawa da banu isra'ila sun ce ba za su kawo hari ba sun janye wannan barazanar da suke yi ba dan ko ba ana so a fito da su daga ramuka da gidajen su daga inda suke a ɓoye awa ashirin da hudu da wannan tattaunawar sun fito ke nan wasu sun koma ofisoshin su in yan sanda ne in sojoji ne in yan zirga-zirga ne a cikin gari sun fito sun saki jiki awa ashirin da sai suka bi ana yi musu ruwan bama daga sama wanda shine abin da yanzu yake ta gudana kwana biyar yau kasashen larabawa kungiyar kasashen larabawa sai suka ce wai wai za su yi taro amma sai ran juma'a wato wato wato sai an gama karkashe su in so sai su yi taro sai su ce isra'ila ba su kyauta ba ko kuma yan hamas ko kuka jawo Don a yanzu ana cikin wannan a ana cikin wannan yanayi aka nuno ministan harkokin waje na masar abu yana cewa ai daman sun ja kunnen hamas wanda bai ji gari ba ya ji hoho saboda aka sun gaya musu idan ba su saki wannan abin da suka kankame ba su daina jefawa isra'ila waɗannan waɗannan abin rocket rocket da suke jefa musu to isra'ila za ta kawo musu hare-hare ta kashe su amma suka ƙi jin maganar su saboda haka fala ya lumunna illa nas illa abin da ya rika faɗa kenan saboda sun rena al'ummar da suke shugabanta don haka suna da bakin da za su faɗa abin da suka ga dama to a yanzu suna shirye-shirye sun kawo tankoki su isra'ila sun zube da sojoji suna cikin shirye kuma bayan sun gama yin wannan kisan kare dangin ta sama kuma su zo su yi ta ƙasa waɗanda suka yi saura kuma su ci gaba da mulki guraren da duk suka san cewa guri ne wanda taɓa shi zai musulmi zuciya nan suka rika kai harare bayan gidaddajin da suka rika suka rika jefa mu mai suka rika jefa masallatai wannan jami'ar jami'atul islamiyya da ke gaza ita ma sun kone ta urmus sun ce matattarai 'yan ta'adda ce sun suke training din 'yan ta'adda saboda kawai jami'ar islamiyya to babu shakka irin wannan yanayi wanda musulmi a duk duniya suke fama da shi wanda sai dai kullum zuciyarka ta yi ta kuna kana hango zalunci karara ga shi nan ana yi babu yadda za ka yi waɗanda ya kamata a ce su suka wuce maka gaba wajen a ga an tubbike wannan zaluncin an yake shi wallahi wallahi da a ce kasashen laraba dinnan sun tsayuwar mutum guda da yanzu cikin isra'ila sai dai labari kamar yadda kisk yake faɗa a cikin wasu hudubobinsa ko na lantarkinsa yake cewa da a ce duk wani ma balarabe a ba shi dama ya ɗau cokali ya cika da ruwa a je gaba ɗaya wannan kowa ya zuba wannan cokali ɗaya a isra'ila da yanzu ruwa ya cinye ta saboda yawan laraba amma wasu 'yan tsirari da ba su fi miliyan uku ba sun je sun addabi miliyoyi ko masar kawai masar kawai sama da miliyan sittin sama da miliyan sittin to kaga wannan abun bakin ciki su kuma a gefe guda wato yan shi'a sun samu abin propaganda su kuma sai propaganda suke sun hasan nasarallah sun da ba abokan rigimar isra'ila ne abokan rigimar a jirgin saboda isra'ila ta mamaye musu gidaje ta mamaye wasu yanki suna rigimar ta fita ta bar musu gida ban taɓa jin wata rana da aka ce yan zizgullahi sun kai agaji ga falastinawa ban taɓa ji ba ba na jin kuma ko wanda ya faɗa sai dai faɗar baka wanda kuma kai ma in ka dama sai kai kowa ma zai iya yi duk ana yi tare a abin nan a wulla zai iya yin wannan ya zazzagi amerika ya tattake ta ke a zalima makira na cuci duk za a iya wannan amma ai ku kuke kan iyaka da isra'ila din nan ko ne kuke arewacin abin kudancin isra'ila abin arewacin isra'ila ko za ku iya amfani da makamai da kuke samu daga syria da wanda kuke samu daga iran ko harba wa ita isra'ila din a irin wannan yanayi tun da har zuwa yanzu isra'ila din nan bata janye daga dukkanin kasar labanan ba a akwai mazarin isra'ila wanda har zuwa yanzu isra'ila tana nan a gurin bata janye ba saboda ka har zuwa yanzu ko ɗan hizbullah kuna da abin da za ku yi rigima da isra'ila a kansa to tun daga abin da yanzu isra'ila take yi wa falastinawa ko kuma kuna kan iyaka da miyagun makamai da kuke da su da roket roket masu nisa da kuke da su me zai hana inda gaske ne ko ma yanzu ku buɗe musu wuta ta kan ku ta harbo roket roket ɗinku ku raba hankalin su biyu amma sai dai da baka hakan da saralla yayi wajen awa guda ko awa biyu yana ta surutu ga shi yana da sojoji ga makaman a hannu kuma ga shi a kan iyakar isra'ila kaga ai yana da dama da wasu ba su samu ba inda gaske ne sai ka buɗe wuta kai ta har roket ɗin ka kai ma ka raba hankalin isra'ila biyu dole ne su ji cewa ai ya zama musu biyu ta kudu da kuma arewa amma sai dai ai ta faɗa da baka to sai suka samu wata dama kuma su propaganda a irin wannan yanayi kamar da suka saba shi ke nan wanda yake wawa mara hankali sai ci yawa kaga yan shi'a dama yan shi'a nan ai su suke suka damu da musulmi galibi yan boko waɗanda ba sa tsaya su yi da sun ji wannan su sai na hama shi nan ya zama ya zama jarumi ba zai nuna mana jarumtarsa da gaske ke ba sai mun ga cewa ya kai wasu farmaki isra'ila mun ji cewa wasu yahudawa sun zuba ƙasa a nan ne za mu yadda cewa da gaske yake ba wai kawai cika baki ba ne da kuri duk yaƙe-yaƙen da hezbollah suka shiga bayan da bayan kisan kiyashi da suka yi wa musulmin sunna a kudancin lebanon duk yaƙe-yaƙen da suka shiga ya yaƙi ne na an tsokare ka kare kanka wannan kuma komin arnancin mutum kai masa wannan zai tsaya kare kansa in ka shiga gidan john ko david ko batin ka ce za ka taɓa shi ka taɓa dukiyarsa ka taɓa iyalinsa yana da makami dole ya tashi ya kare da haka wannan ba ya da alaƙa da ingancin aƙida ka kura shi ingancinsa amma mu ga cewa ka kai ma wani tallafi daga nesa in kana da damar ka kai masa wannan shi mun nuna mana cewa gaskiyar imaninka mun ga abin da ya faru afghanistan har zuwa yanzu afghanistan ahalus sunna ne zalla a gwaransu suke yaƙi da amerikawa babu dan shi a koda zuwa yanzu bal ma abinda muke ji a kafofin watsa labarai shi a da suke wato cika baki da shi in sun tashi su goranta wa amerika sai suke ba don mun taimaka muku ba za ku iya karya gwamnatin ɗaliban ba jami'an iran sun faɗi wannan ba su ɗauka su biyu ba in suna so su goranta wa amerikawa sai su ce ba don kun samu abin nan logistic support ba daga iran ba za ku iya karya gwamnatin ɗaliban ba a cikin taimakawa masu kai. abin da ya guda yake gudana a iraki kuma wannan wata aya ce wata shaida ce wacce ke ta karara Ba haka mu alal akalla abin da za mu yi yi ta addu'a Allah ya ba wa musulmin falastin karfin gwiwa Allah ya ba su jajircewa Allah ya ba su nasara akan abokan gabansu Allah ya fitar da su daga irin wannan haɗin baki da aka yi a duniyance gaba ɗaya na ga an mulkushe saboda musulunci mu ta addu'a Allah ya ba su nasara ubangiji mai iko ne a bisa dukkan komai kuma wanda duk ya san wannan fafatawa da ake a gabas tsakiya ya san cewa Isra'ila ta sha irin wannan ba wannan ne karo na farko ba ta sha yin irin wannan amma da ƙarshe wannan bai sanya su musulmin falastini su yi rukuku gaban isra'ila ko su yi sujada a ta? kullum idan aka yi abin da yake kara musu karfi da haɗin kai don haka mu ta addu'a gare su ba shi ba gani mu gaya wa iyalanmu da 'ya'yanmu cewa ga abin da 'yan uwanmu suke ciki don kowa da kowa ya ba da gudunmawarsa ko ta addu'a ce wannan shi ne aƙallu wajib da za mu iya yi musu Allah madaukakin sarki ya taimaka musu ya ba su nasara waɗanda suke shahada Allah ka bi shahadar su Allah ya sanya wannan shi ne mafi alkhairi gare su su ko makiya Allah Allah maɗaukacin sarki ya rugugu da su ya yi kasa ƙasa da su ya wulaƙanta su ya katattala su ya nuna ayoyinsa a kansu ya nuna mana ayoyinsa masu ban mamaki a kansu Allah ya kanya su ganima ga musulmi inda abu na biyu mun shiga sabuwar shekara a bisa lissafin hijira shekara ta musulunci kamar yadda kuka sani kafin lokacin sai da umar kafin wannan lokaci laraba suna lissafi amma sukan dubi wani abu babba wanda ya faru a rayuwar al'umma sai su rika jirgin littafin su da shi kamar da kuka sani da suna littafi irin da shekarar giwa kafin shekarar giwa bayan shekarar giwa da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ran musulmi suna lissafi da kafin aiko shi da shekara kaza ko bayan aiko shi da shekara kaza aka zo bayan ya yi hijira akwai irin su badar irin su uhudu sai ake kafin badar bayan badar haka dai to sai nan babu wani abu guda ɗaya na bai ɗaya da musulmi suka rike a matsayin abin da za su yi lissafi da shi wani zai ce maka kafin aiko manzo Allah wani zai ce maka bayan aiko manzo wani zai yi maka lissafi da da abin nan da da da badar wani zai yi maka lissafi da uhud sai zama da babu wani abu guda daya bai daya da musulmi gaba ɗaya suka haɗu a kansa to sai zama da idan aka samu yarjejeniya tsakanin musulmi da musulmi aka rubuta yarjejeniya din nan sai zama da babu wani abu kuma da za a rubuta ya ma wannan yarjejeniyar takunkumi dan kada a zo a samu rigima daga baya idan ka zo ka ci bashi a gurin abokinka aka rubuta wannan bashin da ka ci aka ce to za ka biya a watan sha'aban to sai sha'aban ya zo mai bashi ya je ce to lokaci ya yi sai ka kawo kuɗin da ka karba sai kai kuma ka dire ka ce ai ba wannan sha'aban ɗin kake nufi ba sha'aban mai zuwa to tunda babu wani abin da yake nuna sha'aban na wacce shekara sai a yi ta rigima irin wannan sai ta rika faruwa to shi ne sai umar ya ga ya kamata a samu wani abu na lissafi na bai daya a ce sha'aban a shekara ta kaza kaga shi ke nan an yanki rikici da zarar shekarar ta zo ko ka so sha'aban din yayi ko da akwai sha'aban dubu nawa da za a yi nan gaba wannan ne da ake bin ka bashi ya zo sai ka biya ya tara ta habbai manya manya domin ya shawara da su bisa yadda ya saba me suke ganin ya kamata a ɗauka a matsayin abin lissafi wasu suka ba da shawarar cewa a yi amfani da na rumawa wasu suka ce na farisawa wasu suka ce kowa da ta kawo shawara iri iri sai za umar ce a'a wasu sai suka ba da shawarar cewa yi amfani da hijira mana ita ce ko kusa kuma ita ce ta zama fasil tsakanin musulunci da kafirci domin daga samun hijira ne musulmi suka yi karfi suka samu yancin su ya zama da babu wanda ya iya sai taba su ko ya ce musu kula ba ce ba da haka hijira din nan tana da wani nauyi kwarai da gaske a mizanin tarihin musulunci ya kamata ta zama ita ce abin da za a yi lissafi da ita da haka sai kowa ya ji cewa eh wannan shawara ta yi daidai ya kamata ya zama hijira ita ce abin da za a dinga za lissafin musulmi da ita هجرة للسنة الثانية هي تأتي وقت الربيع الأول تولين يكمات زمان ونوات عليه كمات زمان فرق وقت الدساف الهجرة فأنما تلدى كافي ومن لا ربا وعليه سنسا شوى عدد الله تلين دون شابيو إلا إذا تشهور عند الله مثلا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين الطيب فلا تغلبوا فيهن أنفسكم larabawa tun a jahiliya sun san da wannan watanni goma sha biyu su suke ba da shekara ta shekara ba ta wuce wata goma sha biyu wannan tun lokacin da Allah ya halicci duniya haka ya tsara al'amarinsa to saboda haka to amma kuma da su sanya littafin wata a ce wata kaza shi ne na ɗaya wata kaza shi ne na biyu wata kaza shi ne na uku ba a kai yanzu ka fara littafin a watan ka misali za ka fara lissafin ka ce a shekara ɗaya safar ne muke ciki misali saura ka kai in safar ya zo shekara ta cika wani kuma daga rajar zai fara wani lissafin sa in rajar ya zo shekara ta cika saura haka babu wani maganar wata na ɗaya na biyu na uku na hudu to yanzu tun da gashi za a samu wani lissafi na bai ɗaya wanda wata ya kamata ya zama shi ne na ɗaya a kalandar musulunci to wasu suka ce rabiul awwal saboda a ciki aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ya hijira wasu suka ce ramadan saboda shi ne watan da ya fi kowanne alfarma cikin watanni kowa ne ta kawo shawarwari sai suka ba da asabu al-muharram to sai ya zama na an karɓi wannan shawara kuma sai ya zama na ubangiji ya ba da taufiki aka samu wata hikima ta ba zaka sai ya zama muharram din nan yana daga cikin watanni hudu da Allah ya faɗa masu alfarma muharram rajab sai kuma zulqa'da da zulhijja sai da mana shekarar musulunci kenan tana farawa da wata mai alfarma ta kare da wata mai alfarma ta fara da muharram wata ne mai alfarma ta kare da zulhijja shi ma wata ne mai alfarma kaga kenan rayuwar musulmi ta zo tsakankanin watanni biyu masu alfarma to kaga sai aka samu wannan hikima ta bazata wacce ba a yi tsammani ba ubangiji ya riga ya rubuta haka to tun daga wannan lokacin aka ci gaba da lissafi da wannan kalanda ba don komai ba don a iya yanke dukkan wasu fitintinu da rigidiyo da za su iya tasowa a dalilin rashin ta samu wacce sai an gama da wannan tattaɗin a wannan lokaci ba wai sun kirkiro wannan abin ko sun zauna sun yi wannan wato taron ba su su habbai domin a daina girmama ranar a tun da dama ai musulunci ya zo ya samu waɗannan watannin dama akwai su kuma ya zaɓi wasu ya sa su watanni ne masu alfarma kuma kowane wata an faɗi da abin da ake so ka yi a ciki saboda ka babu buƙatar kuma a ce akwai wani tsari kuma na girmama wani wata girmamawa ta musamman babu shi in banda wanda musulunci ya zo da shi saboda ka dukkan watanni wato da suke da alfarma akwai abin da musulunci ce ana yi a ciki wani watan ba ko ba komai ba kamar zulkai da ai ba a ce ga wani abu da za ka yi a ciki wani da yana cikin wata masu alfarma da haka sahabbai ba za su yi wannan ta fuskar ibada sun da sanya wannan duk abin da ya shafi mu'amala babu mu'amala babu ne a buɗe amma ta fuskar ibada wannan wani abu ne da sai da nasu ba haka babu wani nasu da ya sa da ya ce a girmama farkon shekara har a dinga wato irin takatakai na barka da shigar shekara wannan arna da suke yi sai raka kamar kwaikwayon su ne ma yi in ka kula farisawa ko in faɗa yadda kowa zai gane shi'awa rafidawa da yake sai da umar da sahabbai su suka haɗu suka yi wannan mitin sai su suka ce su su ba ke da wannan ba iran ba ta lissafi da wannan hijirar da kake amfani da shi in ka ji ma dan shi'a yana yi bai san meye shi'ar ba shi'a ba ta ba za ka ji dan shi'a ya ce dubu ɗaya da ɗari da talatin ba suna da lissafin su na maguzanci tun kafin zuwa musulunci har yanzu shi suke girmamawa akwai ranar nairu wanda shi ne bikin da suke yi na zagayowar shekara wanda za a yi ta tsallaka wuta a yi ta hura wuta ko san daman wuta suke bauta kafin zuwa to har yanzu suna girmama wuta din ka bari ranar nauruz din ta zo ka kama su ka ga yadda ake yi da wuta saboda wannan shi zai nuna maka cewa ma'abotan ta ne saboda haka babu wannan batun biki har wasu kaka wasu gwamnatoci wasu suna shari'ar musulunci sai a ware miliyan saba'in miliyan tamanin ɗari a cewa za a yi bikin kalandar musulunci kawai don a dukiyar al'umma idan aka ga wannan amma da abin da za su taimaka wannan miliyan saba'in ɗin taimaka wa talaka asibiti da makarantu taimaka wa masallatai amma ba za su yi wannan ba sai a ware kuɗi don saboda a ci kuɗi kawai a yi bikin rana ɗaya a yi hutu a ce bikin kalandar wai shari'a musulunci ake sai na umar shi ne wanda ya fara zauna da sahabbai aka yi wannan amma ka ji cewa da shekara ta zagayo ya yi taru domin mu'amalar mutane ta tafi bisa tsari guda daya shi ne kawai hikimar ba kawai wani abin nan bane domin a da can ai babu babu inda ma aka ce almuharram muharram din shi ne wata na daya babu safar shi ne na biyu a'a wannan duk bayan an kayyade cewa hijira ita ce za ta zama abin da ra'ayin da jingina lissafin da ita to ya kamata a sami kuma wanne ne watan farko din kan hikimar amma har an zo an mai da shi kamar daga sama Allah ya saukar al-muharram shine na daya babu wannan nafi al-muharram shine na daya babu wannan dare har ya zama a kowa shekara gwargwadon yadda ya tsara al'amarinsa kai shekarar ka ba ita ce lallai ta zama tsawo ba yanzu in muka ce misali darasin nan shekara nawa da fara shi to za a fara lissafi daga watan da muka fara ne za ku ka gamo wannan shine watan daya a gurin mu saboda haka wasu kuma sai suka shigo da wata bid'a bayan azumin tasu'a da ashura wanda shi da sunna ta zo da shi a cikin wannan watan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya samu yahudawa suna azurtar tasu'a ashura suna azurtar ashura goma ga muharram ya tambaye su wani irin azumi suke yi suka ce wannan ita ce rana da Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da annabi Musa alaihi salam daga Fir'auna. Saboda haka muke azumtar wannan yini muke azumtar wannan yini domin godiya ga Allah. Haqqu bi Musa minkum fataba huwa amara an-nas bi siyamihi. Hadithun muttafaqun alayh. Allah ta ce to mu muka fi cancanta da annabi Musa sama da ku. ya azumce shi ya umarci ainihin al'ummar ta tayi azumin wannan ranar goma ga muharram kafin a farlanta azumi wannan azumin ma ya zama farilla in dai goma ga muharram ta kowa da kowa ta yi wannan azumin matukar da yana da ikon ya azumi sai bayan an farlanta azumin ramadan ne sai ya zama nafila ya zama sunna wanda ya shi yana da ladan wanda ya azumin sunna to kasancewar yahudawa suna yin goma ga wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya saba musu sai ya ce da in istu ila qabilin la asumanna tasiya kamar da yake cikin sahih muslim in Allah ya kai ni bafi to zan yi azumin wato yinin abin da zan yi azumin ran tara sannan da goma din sai Allah ya karɓi ransa kafin shekara ta zagayo to wannan himmatuwa da ya yi da kudirin zai yi azumin sai ya zama sunna dan annabi sallallahu alaihi wasallam baya kudurtar abin da ba daidai ba don haka ko da bai yi ba tun da dai ya ce da in Allah ya ce ni ba zan yi shi ke na zama sunna sai ake so domin ka saba ma yahudawa sai ka yi tara da goma sai ka tara da goma akwai hadisin da ya zo wanda yake cewa yawman qablahu wa yawman ba'dahu da rana kafin sa tara kenan da kuma bayan wa abin da goma din shi da sha daya wannan hadisin bai inganta ba saboda haka wanda zai ce kana da zaɓi ko kai uku tara goma sha ɗaya ko kai tara goma ko kai goma sha ɗaya wannan ba daidai ya faɗa ba abin da ya kamata ya ce ka goma ko ka tara goma wato kana iya yin goma da shi ne asali in ba ka samu yin nasarar ba in kuma ka samu dama ka yi tara goma wannan shi ne ya tabbata a sunna amma goma sha ɗaya hadisin bai inganta ba goma sha ɗaya hadisin bai inganta ba an fahimta sai dai tara goma wani na iya cewa ai bukatar dai a saba yahudawa saboda haka tunda dai wanda ake bukata kaga in kai goma da kuma sha ɗaya ka saba musu za mu ce eh bukatar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda za mu saba din ya ce ya ce zai yi tara in ya ga dama zai iya cewa tara goma sha ɗaya amma sai bai faɗi sha ɗaya ba sai ya faɗi tara goma da haka sai ka tsaya inda ya tsaya in kuma ka ce a abin abu ɗaya ke sai mutum to in wani ya zo ya ce zai yi takwas tara goma kakka hana shi takwas tara goma to mene ne shi ma sabawar zai yi za ka ce a to ai kuma ba a ce to kai ma na kan ba a ce ba an gane ku to wannan ne ya tabbata a sunna sai wasu kuma sai suka ƙara wani abu sai suka ce a yi azumin ɗaya ga watan muharram duk da ranar ta wuce watakila wasu sun sun kwamfala to ranar su ji saboda nan gaba sai to a yi azumin ɗaya farkon shekara na wani kamar da muka faɗa shi muharram ɗin nan babu inda aka samu lantin da ya nuna shi ne watan ɗaya shi dai kawai an sanya shi saboda ya zama lissafi zai kawai amma a shara'ance shi ne watan daya sun lokacin a sallallahu alaihi wasallam babu wannan nasu an gane ko sai kama sahabbai suka ta tantama eh, wanne ne za a sa wata daya din shi ko rabiul awwal ko ramadan ko an gane da a ce shi ne watan daya ba za a tsaya ana ta kai kawo ba an gane an fahimci wannan saboda haka babu magana cewa ka yi azumin farkon wata wai sai su ce wai ai saboda ka fara shekarar ka da aiki kirki kuma karshen eh, ƙarshen zulhijja na mafi kai azumi ka da shekarar kada aiki ce wannan duk ba zai amfane ka ba idan tsakiyar duk ka cika su da laifi ai dai abin duk sai a ƙarshe kuma waye ya baka lamunin cewa in kai na farkon za ka kai karshen haka rufe da shi saura ka yi na farkon kuma ka je ka ci gaba da tsiyatakunka ba a je karshen ba kuma Allah ya karɓi ranka saboda haka babu wannan wannan yana daga cikin bidiyoyin da aka tsaga aka shigar addini daga cikin irin bidiyoyin da aka shigar a wannan wata akwai maganar wato a taron bakin ciki da ya shi a suke yi da sunan cewa ran goma ga wata ranar ne aka kashe sai na hussein na'am an kashe shi a goma ga wata muharram wannan babu ja amma waye ya ce rana ce ta fitowa a sa baƙaƙen kaya a yi koke-koke a zagaye gari a ɗaga kwali a tsitsi ne wasu mutane ina aka ga wannan a da sunan addini wannan shine abin da mu ke cewa bid'a ce mu bid'a kai da sai ba musulmi babu shakka laifi ne da dukkan wani musulmi ya yarda da cewa laifi babu wani wanda yake duka ba laifi bane kuma waɗanda suka yi wannan aika aika suna nan za su gamu da ubangiji shi zai musu hisabi akan aikin da suka yi wannan duk musulmi ya yarda da wannan ba ku sai ni ba wanda yake da jinin gidan allarta kowane musulmi za ka kashe babban laifi ne ballantana kuma wanda yake da jini na allarta wanda yana da wani haƙƙi na musamman da aka ɗora maka a matsayinka na musulmi ka girmama shi babu shakka akwai wannan amma shin wannan kashe shi din ya ba da dama kenan a fito a sa bakakin kaya a ranar a yi da ana bakin ciki ana koke-koke da sunan addini to wannan ne a nan magana ce sa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe sai da hamza ba a kashe shi ba a ubudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ranar kashe shi ranar bakin ciki ko an taba jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da aka aka abin nan ranar ta zazo zai ce wa sahabban ka yau fa rana ta zazo mu yi bakin ciki kuma shi ma ahlul bait ne ko ba ahlul bait ba ne ahlul bait ne an kace Ja'far ko ba kace shi ba Ja'far illa bi Talib a gazwatul mota. annabi ya mai da wannan ranar ta zama ranar bakin ciki ko sahabban manzo Allah sun yi wannan a'a kai ba ma waɗanda ba annaba ba ai aka shi annaba ba wa ka ayyin min nabiyyin qatala ko qutila ma'ahu na kaseer an kashe annaba da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa ga wata rana a rika bikin zagayowar kashe wannan annabi akwai laifin da ya kai kashe annabin Allah laifin kashe annabi ya fi laifin kashe kowa ne wanda ba annabi ba amma ba a riki wata rana da matsayin ranar zagayowar abin nan kashe shi ba har a yi har a yi abin da a sa baƙaƙen kaya idan ka ce a shi ai saboda an kashe shi zulman ne bisa zalunci to waɗancan bisa adalci aka kashe su su ba ai zulman aka kashe su in ka ce a saboda shi ya yi shahada su fa mai suka yi ina shahada suka yi A zafi da sayi da shuhada ba ta kyansa kenan ba saboda haka babu kada wata hujja da za ka mai da wannan rana rana ce da za ka yi ta tsitsi wa wasu bayan Allah kana koke koke baya daga cikin addini kuma sannan ita kanta tsinuwa kamar da muka sha faɗa ba ta da cikin addini ka zauna kana tsitsi yawa waɗanda suka riga suka mutu la tasubbul amwat manzon Allah la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu kada ku rika gajiyar matattu sai ya ga sun je sun iske abin da suka yi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat saboda haka sun riga sun muke abinda suka yi na laifi ubangiji abinda suka yi na daidai ubangiji shi zai ba su lada abinda kuma suka yi na kuskure ubangiji shi zai kama sai musu hisabi akan wannan kai ka ji da kanka ba ka zauna kana la'antar wasu ba to kai kuma ta wani bangaren lokacin da su waɗannan rawafin suka fito da wannan rana ta tsinewa dukkan bani umayya da ma dukkan ahli sunna da suke cewa amma sai kuma wasu lawafi waɗanda su kuma suna gaba da gidan da gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce to mu ko mai farin ciki kawai wannan shi ne abin da ya shigo a cikin al'ummar hausa da sunan cika ciki cika ciki wato a cika ciki a muri to kaga ba na cewa su wauta lokacin da suke magana cika ciki din nan sun tuno ba da cewa wata akida ce su dai kawai sun tashi al'ada gargajiya amma mummunar akida ce asalin asalin sa akida ce ta nawafi nawafi su ne waɗanda suke kiyayya su kuma da bangaren da ali suka ja daga ta gefe guda waɗancan suka ja daga ta gefe guda waɗannan suka ja daga ta gefe guda wanda ahalus sunna kamar da muka faɗa ko da su ake su sauraka su kuma saboda ɗaya yadda suke yi wa gidan annabta sai suke ce to tunda waɗancan suna suna fakin ciki to mu yi murna haura ka sai ayi dafa dafa ayi yanke yanke ayi keke to mu ahalus sunna sai muka riki abinda manzo Allah ya shar'anta a wannan rana shi ne azu saboda haka ahalus sunna su suka fi morewa idan wannan ranar ta zo da haka masu cika ciki din nan su bari akwai hadisi wanda yake ba shi da kyau da aka ruwaito da sunan cika ciki cewa wannan rana ta zo ka yalwata wa iyalanka babu wannan wannan hadisin bai inganta ba saboda haka waɗanda duk bid'o'i ne da ake yin su a wannan wata wanda ya kamata musulmi su fasafu babu maganar bakin ciki babu maganar cika ciki sannan kuma babu maganar wani azumi a farkon muharram sannan kuma babu maganar azumin goma da sha ɗaya duk da cewa wanda ya fi dan sauki sauki ba ka haɗa shi da da waɗancan manyan manyan bidiyoyin ba waɗannan su ne lokaci guda biyu kuma sun cinye wani lokaci saboda haka sai mai haƙuri ga shi malam ya ja baki ya bar shi ya bar bakin na kan sai mai haƙuri har Allah Allah kai mu sati da zuwa insha Allah sai mu sake jan bakin sannan kuma biyo shi da fassara Allah ya kake kai mu kai mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi Allahumma rahim ina ina gudun ko wasu ma da dangan suke bari haka don kawai su kawo mana amma ya kamata a ce lokacin da ko da ka manta ka ji ta wani ta kada ka kai ka ta saka amma kana jin taurin ta kada ya ɗauke wa mutane hankali ana ta tsaki ala ta nuna ɓacin rai ko kuma sai ka banta ka kaima abu ta kan kuma abu ka shigo da ita gaskiya kamata yan uwa a yi kokari a kula da wannan in ma mutum da niyyar mugunta ya zo ya sani cewa wannan ba zai biya masa bukata ba kaga ana magana sai ga wai wani ta ne kuma a jeje wannan yace shin malam ina da abokai abokan aiki kiristoci ina iya musu ina iya musu happy new year ko miladiya dan na ji wasu sun ce kafirci ne babu shakka ba musulunci ba kuma musulunci bai yarda da haka ba duk da cewa mutum don yayi wannan ba za a ce da shi kafiri ba amma dai ya saba Allah domin abin da ake so shine ka sabawa waɗanda ba musulmi ba a cikin ayyukan su da abubuwan da suka zama alamomi ne nasu kada kai tarayya da su a cikin sha'a'ir nasu cikin shi'arar nasu shi yasa ibn taymiya ya rubuta littafin sa ittiba'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim to ta tafarkin Allah madaidaici yana hukunta saba wa 'yan wuta ya rubuta littafin tun daga farko har karshe don yi bayanin wannan matashiyar hanyar Allah madaidaiciya sun yi hannun riga da hanyar yan wuta wannan shi da abin da fatiha ta kosa da ibn sirat al-mustaqim sirat alladhi an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim wal dhalin abinda suratul fatiha ta kosa kenan saboda haka abin da ya shafi dukkan wani abin da yake da alaka da su kai tsaye bai kamata musulmi ya yi tarayya da su a ciki ba in yi haka ya yi laifi ba za a ce ya kafirta da ba amma ya yi laifi an ce ibn taymiya bai yi aure ba amma na ji ana yi masa alkunya da abul abbas na'am haka ne alkunyar sa abul abbas ba ba bane sai ka haifi dan an gan an san shi sannan ka yi alkunya da shi ko da ba ka da ɗa kana iya yin alkunya da wani suna kai ko da ma ba da mutum kana yi alkunya da wani abu a ah, yadda al'ada masa alkunya da abu turab turab sulfaya abu huraira yar magi huraira abu bakar bakar abin nan garken da gushi da bakar abu bakarata abu bakarata garken dabbobi shi da bakara kaga duk wannan alkunya ce da wani abin da ba ba ma mutum ba to ballantana ka alkunya da sunan mutum da malaika ana mata alkunya da umma abdullah tare da cewa ta ba haihuwa ba wasu suka ce ana yi mata alkunya ne da dan yar uwarta asma'u shi ne abdullahi bin zubair wasu kuma suka ce a ta taɓa yin fari aka sa masa abdullahi wannan kuma bai inganta ba saboda haka an yi masa alkunya duk da ba ta da ba ta da ta da haka za ka iya yin alkunya kuma alkunya wani abu ne da laraba suke amfani da shi don girmamawa in kana so su girma mutum sai ka kira shi da alkunyarsa kirista in suna zai sukan ba mu abinci sukan ba mu abinci tare eh, ko da nama ya ce lele da nama kuma da ya halatta mu ci kuma ya halatta mu taya su murnar kirsimeti to mun gama maganar bai halatta ka taya su murna ba to idan ka su bai halatta ka taya su murnar wannan abin da suke yi ba domin abin ya saba wa kai addinin ka ba wai dan suna kawai a dan abin da suke ya saba wa addinin ka ko da kuna zaman lafiya da su kuna mutunci da su ko da kasuwanci ya hada ko da oganka ne a gurin aiki amma musuluncinka ya ce ka saba masa a cikin addininka to tunda ba za ka ce da shi happy new year ba ko happy christmas to haka nan da za ka ci abincinsa ba don abincin da ya yi ya yi ne don dan farin cikin kuma cin kada abincinsa ai shi ne a shi ma shi ne a aikata ma kenan ba a aikata ma kenan saboda haka nan ba maganar wata abun da zina usul kika da hillun lakum ake ba ana maganar cewa wannan abincin an yi shi ne dan wata alama ta wani abu da kai kuma ya saba wa addininka tarayya da cikin wannan abin sun abincin daidaito ne da cikin abin da yake saban Allah Allah yake wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ibn tayyiba kamar da na faɗa ya rubuta littafin sa ibtida usirat al mustaqim da wani bayanin irin waɗannan hukunce hukunce kuma ya rubo su a cikin haka nan ibn qayyim al-majrin a cikin littafin sa ahkamu ahli dhimma nan ma ya rubuta ya fafaɗe maganganun malamai akan wannan saboda haka bai halarta ba bai halarta shi kuma da ke akwai wani nasi da ya halarta nan da ɗaurin aure ko ɗaura aure a cikin masallaci babu wani nasi da ya ce kada a sanar ko kada a ɗaura duk da cewa a kamar sanarwa an buƙaci kada ka kasance a cikin musamman idan ta shafi cikiya hadisi ya zo akan wannan wanda ka zo na cikiyar abinsu da ya bace ka ce kada Allah ma ya dawo masa da shi wani hadisi ne sahihi wanda wasu malamai suke ganin cewa to kenan dukkan wani abin da yake da kama da cikiya ya kamata kada a yi shi a cikin masallaci amma malamai ba su faɗaɗa magana da tsaurara ta a cikin wannan babin ba saboda babu wani nafi saɓanin wannan na cikiya din haka idan kayan mutum ya ɓace bai kamata a zo a yi cikiyarsa a cikin masallaci wannan ba daidai ne abinda aka sani ana tsayawa a kofar masallaci ko kuma duk inda aka san gurin taron jama'a ne a nan ne ake cikiyar ba a cikin masallaci ba wannan lafi ya zo da wannan to yawanci malamai suna tsakaita abin su akan wannan don haka kada kada mu faɗa ɗaki don mu shiga rigima akwai wata aya ta qur'ani ko wani hadisi da ya magana akan muhimmancin fara wani aiki ko karatu a ranar laraba akwai hadisin da bai inganta ba hadisi ne wanda yake bara gurbi ba wai mai rauni ya bara gurbi wanda yake na ƙarya wanda ya ce wata da yake fitowa a sama shi ma guda goma sha biyu ne ko guda ɗaya ne haba to yanzu dai wannan wannan wannan dariya da jama'a suka yi ta zan an gare ka ma'ana wata guda ɗaya ne ya halatta mace ta kama hannu a sallah bal ma wannan shi ne sunnar ai kawai ya halatta ba yin hakan ma haka hakan ake bukata da gare ka nan da yake sallo ka bara aiki gudu usalli maganar ta shafi maza da mata duka babu abin da zai sa ka ware mace daga wani abu na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam in ba shi ne da kansa ya ware ba a cikin wani mace ai haka ne da mace ke sai da namiji yake sallah haka mace ita ma take sallah ya halatta mace ta sa kayan mijinta riga ko wando a cikin gidanta bai halatta ba in dai kaya ne wanda maza suka ke danta da shi sai dai in kaya ne wanda namiji ya sa mace ta sa wanda an san akwai watakila wasu kaya da za su iya kasancewa da irin wannan kama to wannan babu wani abu amma in har ya ke danta da maza wannan annabi sallallahu alaihi ya hana mace ta yi kama da maza haka nan maza su namiji da zai kama da mace annabi ya da musu albarka wannan hukunci kuma ba da bambanci ko a cikin gidanta ko a wajen gidanta duk hukuncin ɗaya ne ba a ce ya halatta a gida ba bai halatta a waje ba duk hukuncin ɗaya ne sai dai kayan da mace da namiji za su iya tarayya a cikinsa wannan babu komai don ta sa ya saka wannan babu wani abu waɗannan dai su ne tambayoyi da fatan Allah maɗaukakin sarki da taimaka mana اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المجاهدين في أي مكان اللهم انصر عبادك في فلسطين اللهم اكسر أعداءهم اللهم زلزلهم اللهم زلزلهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم انكر للمسلمين ولا تنكر عليهم اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائك أعداء الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين والفلسطينيين بخاصة على التقوى وعلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم فرج ما هم فيه اللهم فرج ما هم فيه اللهم اقتل أعداءهم بددا ومزقهم عددا واجعلهم عبرة للمسلمين وغنيمة لهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين